Al'ummomi a sassan jihar Sokoto musamman a yankin gabas har yanzu sun kasa samun yadda za su yi bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na tsira daga hare-haren 'yan bindiga. Ko a cikin daren jiya Laraba an samu rahoton kai hari a wani gari da ake kira kyalkyali a karamar hukumar mulkin sabon birni inda aka yi wa mutum biyu yankan rago kamar yadda wani mazaunin garin da baya so a ambaci sunansa saboda dalili na tsaro ya shaida min. Kyalkyali tana nan cikin gundumar sabon birnin local government a Takasaba Watch. sun shiga sun yi ma mutum biyu yankan rago sun raunata mutum biyu suna nan a general hospital mutanen garin kuma suna ganin kama ai akwai wasu buzaye da suke zaune kusa da garin suka je kuma suka fara ma buzayen suna faffasa gidajen buzayen suna ah, bincike suna ganin kamar waɗannan buzayen da sa hannunsu ko kuma wani abu makamancin. Haka ma 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare a garuruwa daban-daban a ƙaramar hukumar mulkin Wurno kamar yadda kan tuma ƙaramar hukumar Bello Hali ya tabbatar. Mm, tabbas an kai hari a garin Kwargaba da 'yan wasu garuruwa nan kusa ga Kwargaba. Kuma alhamdulillahi jami'an tsaro sun taka rawa tsakani da Allah da 'yan sa kai da banga. sun hana su su biya sun ka taho A ƙaramar hukumar mulkin Benji kusan mako ɗaya yanzu ana samun tashi-tashi hankula sanadiyar wani hari na ta'addanci ya rikide ya koma faɗa na ƙabilanci ko a makon nan rundunar 'yan sanda ta tabbatar da samun yamutsi har da kone-kone tsakanin al'ummomi a yankin na Benji. Wannan lamarin baya rasa nasaba da yadda wasu matasa suka harzuka suka yi zanga-zangar lumana da nuna damuwa da yadda lambarin tsaro ke taɓarɓarewa a jihar Sokoto da ma arewa baki ɗaya. Sunana Kabir Abubakar ana kira na Esplani ko kuma Ashbir. Kamar yadda kuke gani wannan sako ne muke so mu isar ga mai girma gwamna da kuma duk wasu jigogi wanda hakkin hakan ya rataya a wuyansu. Kasan nan babu wanda bai san abin da ke faruwa ba a cikin yankin arewa musamman ma Sokoto Kebbi Zamfara da kuma Niger. Saboda haka shine muke so mu isar da sakon mu mu kai kukan mu akan a taimaka ana kashe mu ana muzanta mu ana wulakanta ana tozarta mana yan uwan mu mata. Sunana Aisha Abubakar raba na hito daga yankin Sokoto ta gabas. An garuruwan suna ta kashe mutane raba wurin da sabon birnin illela Gwadabawa yau sun sa mutane gaba. Mataimaki na musamman na gwamnan jihar Sokoto kan lamarin tsaro Kanal Ahmad E Usman mai ritaya ya ce gwamnati na sane da yadda jama'a ke ji dangane da sha'anin tsaro. Duk abubuwan da suke faɗa gwamnati tana sane da shi kuma bi iznillahi ta'ala abu ne wanda yake muna kai eh, na kiyayewa sannan kuma mu duba mutuncin da daraja kowa a cikin jihar Sokoto kuma muna muku godiya ku nuna korafin ku mai amfani insha Allahu rabi muna kai amma in tunatar da ku wannan yaƙi ne na ta'addanci yaƙi ne na sari kanoke shi yasa yake da wahalan sha'ani masana lamuran tsaro sun jima suna bayar da shawarwari da suke gani za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kamar shawarar samar da rundunar tsaro ta cikin daji da detective awal baladir mai iya ya jima yana bayarwa ko kuma samar da cibiyar tattara bayanan tsaro na sirri da dai makamantansu sai da aiwatar da shawarwarin watakila kan iya nuna tasirin su ko kuma aka akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya